kwallon kafa ta Monaco da ke kasar Faransa ta sallami kocinta mai suna Leonardo Jardin sakamakon rashin tafuka wani abun a zo a gani da ya yi wa kungiyar a kakan wasa ta bana. Monaco ita ce kungiya da take matsayi na uku a can kasar teburin gasar ta Ligue 1 a bana. Jadim ya taimaka wa kungiyar kwallon kafa ta Monaco ta lashe gasar League One na shekara 2017 wanda shi ne karan farko tun shekara ta 2000 da suka gabata. Kocin ya kuma taimaka wa kungiyar kwallon kafa ta Monaco wajen kaiwa matakin wasan dab da na dab da na karshe a gasar cin kofin zakarun nahiyar Turai a shekara ta 2016 zuwa 2018. haka zalika ya taimaka wajen gina 'yan wasa irin su kaili Mbappe wanda yanzu haka yake fafatawa a kungiyar kwallon kafa ta PSG kuma matashin dan wasa ne mai shekaru 19 a shekara ta 2017 ne Monaco ta kulla kwantiraki da Jadin mai shekaru 44 da haihuwa inda ake ganin Terry Henry tsohon dan wasan kungiyar kwallon kafa ta Arsenal shine zai maye gurbin Jadin don ci gaba da jan ragamar kungiyar kwallon kafa ta Monaco din Terry ya fara buga wasansa ne a matsayin ɗan wasan gaba na gefen hagu kuma ya zura da kwallaye 28 a wasanni 140 da ya buga a lokacin yana kungiyar ta Monaco. kuma tsohon dan wasan kasar faransa ne wadda suka samu nasarar lashe gasar cin kofin kwallon kafa ta duniya da aka yi a shekara ta 1998 din a can kasar faransa ya zura kwallaye kuma sama da 400 a yayin da yake taka leda a lokacin yana ƙuruciyarsa ya samu nasara da dama a kowace ƙungiyar ƙwallon ƙafa da ya ta wasa kama daga ƙungiyar ta monaco ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta arsenal na ƙasar ingila da kuma barcelona na ƙasar spain da kuma ƙungiyar kwallon ƙafa ta juventus na ƙasar italy iya abin da ya sauwaka kenan daga nan dandalin boa huta lafiya